gasar premier league da aka fafata a jiya na shekara 2017 zuwa 2018 mako na 20 a can kasar ingila a jiya kungiyar kwallon kafa ta tottenham ta samu nasara a kan southampton da kwallo biyar da biyu Bournemouth kuwa ta tashi canjar su uku da uku tsakaninta da West Ham sai Chelsea ta caka kungiyar kwallon kafa ta Britain and Hope da kwallo biyu da nema. Huddersfield kuwa sun tashi daya da ɗaya tsakaninsu da Stoke City Manchester United a gida sun yi can jaras biyu da biyu tsakaninsu da Burnley Watford ta samu nasara kan Leicester City da kwallo biyu da ɗaya sai West Bromwich suka tashi can jaras babu ci tsakaninsu da Everton Liverpool a gida ta lallasa sauransu da kwallo biyar da nema a yau kuma za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United inda za ta karɓi bakuncin Manchester City da misalin karfe tara saura kwata na dare agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad na yammacin idan muka dawo bangaren championship wato gasar kasa da premier league na kasar england inda suke wasannin mako na 23 a jiya kungiyar kwallon kafa ta millwall sun tashi can jaras biyu da biyu su da wolverhampton hall city a gida sun tashi babu ci tsakaninsu da derby county cardiff city ta sha kashi a hannun fulham da kwallo hudu da biyu sai kungiyar kwallon kafa ta bristol ta doke kungiyar kwallon kafa ta reading da kwallo biyu da daya kungiyar kwallon kafa ta botin albion ko ta sha kashi a hannun leeds united ne da kwallo biyu da daya a gidanta nottingham forest da ma bata da daɗi ba a hannun sheffield wednesday da kwallo uku da biyu a sauran wasan da aka fafata kungiyar kwallon kafa ta barnsley sun tashi babu ci tsakanin su da bristol north end sai kungiyar kwallon kafa ta sheffield united ta lallasa sunderland da kwallo uku da biyu birmingham city ko ta samu nasara kan bolton wanderers da kwallo biyu da nema sai ipswich town suka sulhunta babu ci tsakanin su da queens park rangers Brentford a gida ta doke kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa da kwallo biyu da daya idan muka dawo bangaren labarun kungiyoyi kuwa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Tottenham Harry Kane ya karya tarihi ya shiga kuma tarihi a bangaren premier league din kasar ingila amma bangaren jefa kwallaye a cikin shekara guda dan wasan ya samu nasarar jefa kwallaye 39 a bangaren premier league a cikin shekara ta 2017 inda ya haura kan alan shera wanda ya jefa kwallaye 36 a shekara ta 1900 95 ken ya samu nasara ne a wasan da suka buga da kungiyar kwallon kafa ta southampton inda suka sha southampton biyar da biyu ken ya samu nasarar jefa kwallaye uku a cikin kwallaye biyar din a yanzu haka dai a cikin jerin yan wasa guda goma da suka samu nasarar jefa kwallaye a shekara Harry Kane shi yake kan gaba da kwallaye 39 a shekara ta 2017 a shekara ta ta 1995 kuwa alan shearer ya jefa kwallaye 31 ne sai shekara ta 2011 inda rubin Bonfas ya jefa kwallaye 35 shi kuwa Terry Hare ya jefa kwallaye 34 ne a shekara ta 2004 sai dan wasan nan Les Ferdinand inda ya jefa kwallaye 30 a shekara ta 1995 Alan shera ya sake jefa kwallaye 30 a shekara ta 1994 sai louis Suarez a shekara ta 2013 ya jefa kwallaye 30 Sadio Aguero a shekara ta 2016 ya jefa kwallaye 29 sai alan sheran ya sake jefa kwallaye a shekara ta 2002 kwallaye 27 shi ko harry kane a shekara ta 2015 ya jefa kwallaye 27 a yanzu haka in aka fidda jadawalin kwallayen da harry kane ya ci a wasa bangaren kasarsa da bangaren europea yana da kwallaye 56 ne inda ya zamo dan wasa shi ma kan gaba a bangaren european league